kamfanonin dakon man fetur akalla goma sha tara ne gwamnatin nijar ta soke lasisin su haɗe da wasu direbobin motocin dakon mai su kimanin goma sha hudu da aka karbe wa lasisin tuki sakamakon abin da aka kira bijirewa umarnin hukuma a ƙarshen watan oktoban 2025 wato lokacin da ake shirin tura wa ƙasar mali ɗaukin man fetur a sanadiyar wuyar man da aka shiga a ƙasar bayan da 'yan ta'adda suka datse tituna a tsakanin manyan biranenta sakataren kungiyar sinakohi ta matuƙa motocin dakon mai moda hassan ya bayyana rashin jin daɗi game da matakin ke su kai man fetur eh, a kasar mali mako direbobi waɗanda aka sa sunayen su su goma sha tara ne cikin sunayen nan wanda aka sa akwai direbobi wanda suka kai man nan a bamako daga bamako ma sun wuce mali a eh, lome daga lome sun kai lodin man fetur suka kawo shi nan yamai an kasabke wannan abu yana kawo mutanen tun tunda eh, mutum wanda yana aiki da in shi yana ce da iyalin shi ga iyali ga 'yan uwa kuma an kake yanzu an amsa mai wannan lasis kun san ko akwai matsala e kun ba ba karamin matsala ba yanzu dai kowa ya san eh, cikin zancen ƙasa ne ake kenan ba mu nemo abin da zai maida mu baya. Shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon mai Gerard Delan da na tuntuba bai so ya yi magana akan lamarin ba sai dai tuni 'yan fafutukar kare hakkin ɗan adam irin su Nasar Saidu ke jan hankulan bangarori akan bukatar sulhu. To kasan shi a dokance wannan abu da ake cima requisition kamar gwamnati yana iya ɗaukar kuduri mataki na cewa da yana buƙatar ka ko abu don saboda a yi aiki kaza. Lalle bai yi daɗi ba a gajiyayya tsakanin magabata da talakawansu ta kai wannan wannan fage. Abin da dai muke jan hankali na gwamnatin da su duka mutanen ya kamata a tsananta waye kai ko nan doka na kira zuwa ga jama'a don kare ƙasa a cikinta akwai zancen rikishishon na ko mutum ko kayan da ke gare ka ko sani da ke gare ka. Ƙungiyar ta Sinakohi ta ce ta fara yunkurin tuntuɓar mahukunta domin warware kullum da ya sarke. Yanzu muna shirye-shirye mu je magani masu eh, mutanen gwamnati mu tattauna da su. Eh, a lokacin nan ne za mu san matakin da za mu dauka insha Allah. Gwamnatin ta Nijar a takardar da ministan sufuri Kanal Amadu Abdurrahman ya saka wa hannu ta zargi kamfanoni da direbobin da abin ya ritsa da su da laifin kin amsa kira a wani lokacin da ake kokarin gudanar da aiki mai muhimmanci ba tare da yin cikakken haske a kai ba. a ranakun farkon matsalar man da ta afkawa mali ne jamhuriyar nijar ta kuduri aniyar tura tankoki 100 dauke da lodin mai a matsayin agaji ga makwabciyar ƙasa kuma kawali ta gamayyar ios sai dai tun a wancan lokaci rahotanni sun ce tankoki 82 ne suka isa ƙasar ta mali waɗanda dakarun tsaron nijar suka yi wa rakiya sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga mai a jamhuriyar nijar